يقول الله تبارك وتعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Allah تعالى yana cewa إن a ce duk wani rai da ya yi zalunci ya mallaki mafil arbi dukkan ƙasa baki ɗaya din nasa ne a ce duk duniyan nan ta kace, kuma ka yi zalunci lafta datbi da wannan ran ta ba da fansa na wannan duniyar gaba ɗaya da ta mallaka saboda a ƙyale shi daga azaba min azabi yau mai ƙiyamaci kamar da ya faɗi a wurare da yawa a cikin alkur'ani da ke suratul ma'ida إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة آه، الله تعالى ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دعك haka رانا القيامة رانا rana ce sufiya irin tata kullum muna wannan zancen cewa rayuwa iri nawa ce na san dai a wannan makarantar duk kun san wannan zancen rayuwa kala nawa ce eh uku Ɗanwa. da rayuwar duniya rayuwar duniya ita ce wannan da muke ciki mu da babban mutu ba a yau da ya alal ga munan da rai to wannan rayuwar da muke ciki sunanta rayuwar duniya rayuwar duniya tana da khasa'is in an ce khasa'is su ne abubuwa da suka keɓance ta tana da siffofinta tana da hukunce-hukuncenta tana da alamunta tana da matsalolinta da ita kaɗai take da su shi yasa ake kiransu khasa'is khissisa guda ɗaya da yawa kuma su ne khasa'is kamar da kuke karanta eh, makaranta a boko ai in ana tattauna akan wani abu ana cewa features ɗin abu ko characteristics ɗinsa ko yawwa ma'ana abubuwan da da su ne ake gane shi a bambance shi daga wani yawwa siffofinsa kaza ne shi kaɗai sauran abubuwan ba su siffantu da wannan abun ba shi kadai ne ya siffantu da wannan to rayuwar duniya khasa'is ɗinta ita ce wannan da muke gani rayuwa ta ɗan adam za ka ga ɗan uwanka dan adam akwai kuma aljanu su kuma ba ka ganin su su suna ganin ka akwai mala'iku ba abin da ya haɗa ka da su sai su da Allah ya dora wa aiki za su rika bibiyar me kake aikatawa wannan na rubuta abu mai kyau wannan na rubuta abu marar kyau don su zama shaidu akan abin da kake aikatawa amma ba ka ganin su ba ka roƙon su komai babu abin da Allah ya ɗora maka kai kai wa mala'iku amma su a matsayinsu na ma'aikata ne na Allah to ya bazo su a cikinmu domin su aikata aikin da shi ya sa su an gani ya suke rufotin wannan abu ba mu sani ba duk talla da muke yi musamman za su zo kamar da ya tabbata a hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da annabi sallallahu alaihi bai faɗa ba da ba mu sani ba cewa duk talla da muke yi suna zuwa kamar su yi roll call akwai san roll call da yan makaranta yau za su ce da wani da wani sun halatta sahun gaba haka za a yi wani a sahun gaba yake wani a sahun na biyu yake wani a na uku yake duk sai an yi wani yake ba dan Allah bai sani ba dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka za su dauki sunayen nan haka za a kai wa Allah sai yau waɗanda suka zo sallar asuba kenan haka nan sallar isha haka za a rufe a yau ba waɗanda suka zo to wannan kun gani sunan su mene mala'iku wata halitta sai da ba ma ganin ta amma tabbas akwai shi yasa malamai suka sanya daga cikin rukunan imani akwai imani da mala'iku tunda Allah ya faɗe su yanzu wani ya zo ce maka ni tunda ba ganin su nake ba na yadda da empirical knowledge kawai abin da nake gani a duniyance da za a iya zuwa laboratory a gwada ni kawai shi na yadda da shi duk abin da yake tunani ne an bani labari ne to ban yadda da shi to in aka bi wannan har Allah ba za ka yadda da shi ko ba ka bane to sai sa yake daga cikin abin da ake kira gaibi gaibi shine duk abin da baka ganin sa to kuma kaga in ka ce duk abin da baka ganin sa ba za ka yi imani da shi ba to akwai abubuwa da suka shafe ka kai da ba ganin su kake ba akwai san kissar wani yaro a makaranta ko da wani malamin sa ko wani profesa ya zai ke tambayar sa ya ce ba Allah ba Allah bari a mace haɓa wata malamin za ka ce ba Allah akwai Allah mana sai ce to nuna mun shi shi ya zo ce malam kana da sense kana da kwakwalwa kana da tunani sai ce da za ka ce ba da tunani bayan gashi ma ina da shi har nake bayani sai ce to nuna mana tunaninka sai ta ba ganin sa ake ba yace kuma akwai shi yace eh yace to Allah ma akwai shi ba a ganin sa me zai hana ka yarda da Allah cewa tun ba wai ganin sa ne zai sa ai imani da shi ba ai dama shine a'zamul ghaib yawa shine mafi girman abin da baka gani amma kuma babu abin da ya fi samun hujja cewa yana nan irin Allah duk abin da ba ka gani to babu abin da ya fi cancantar ka ji a jikinka ka sani a iliminka ka ga alamu da suke nuna akwai shi ba irin Allah ta'ala ka duba halitta kawai yadda take an kinsa ta so systematic kuma da bature ke cewa an kinsa wannan halittar kai ka san in wani ne daban ko a ce mai yin wannan halittar ba ɗaya ba ne akwai wani mai ƙarfin daban wancan yana da ƙarfi wannan ma yana da ƙarfi wannan ma yana da ƙarfi wancan ya halitti kaza wannan kuma kaza daban wani ne ya halitta ba shi ba sai ka san duniya nan ba za a zauna lafiya ko za ku zauna lafiya ku duba farkicin da kuke akan siyasa hmm? daga an ji wani na so ya fito sai a tankaɗe shi kowa so yake a ce shi kaɗai ne ko ba haka kuke ba to ya za a yi Allah ji kuma a tara masa hmm? don haka shi sa Allah ta'ala yake faɗa mana inda a ce akwai wasu aliha ɗin ƙullau kana ma'ahu alihatu kama ya ƙuluna idan labta zau ila bil arshi sabila inda akwai wasu abubuwan da ake bautawa kamar yadda su kafirai suke faɗi Allah ta'ala ya ce idan to da akwai haka ɗin labta zau ila zil arshi sabila da dukkaninsu sun nemi hanya zuwa ga ma'abucin al'arshi shine Allah ta'ala ka duba yadda Allah ya halitta nan duba kai kanka sai sake ce wa fi anfusikum afala dubi da Allah ta'ala ya halicce mu da wani irin tsari na halitta babu saɓani kuma da a ce za a nuna maka tsarin yadda jikin ɗan adam yake cikinsa a sirri kuma a ce haka abin yake shekara nawa ka duba kamar yake na kan ba misali da wannan za ka mallaki mota ɗaya ka kashe ta ka kashe wata ka kashe wata ka kashe wata duk amma kai ɗin sai ka shekara tamanin kuma kayan cikin nan naka duk su ne dai masu wannan aiki sai a samu rashin lafiya can a samu kaza can a samu kansa saboda ba a sani ba sai ta ci har a ce shikenan wani ya mutu amma kayan aikin da suke aiki a jikinka ka duba system system system na respiratory system ka kalli da ake numfashi kawai da alakarsa da bugun jini daga zuciya da zuƙa ɗaya ta shaƙa ɗaya kai ta numfashi ya take da fesowa ne yake faruwa kuma irin iskar da zaka shaƙa wadda zaka ja sunanta daban wadda kake fito da ita sunanta daban kuma shi kaɗai ya tsara wannan kai inda akwai wani abun bautar ba shi ba ko ubangijin da ya halitta nan ba shi ba wallahi da karo za a yi ta yi yawwa la fasadati samawati wal ard gaba ɗayan sammai da ƙasa da duk lalacewa ga shi rugujewa duniyar za ta saboda wannan mahalicin zai ce shi yau kaza bai halitta sai ɗin ya ce shi ba haka yake so inda a ce da wani Allah daban wani mahalicin daban wannan ya ce zai fito da rana ta gabas sai wani ya ce a'a shi ba ta gabas yake so ba yau ta yamma za a yi ya kake ganin rikici gaba duniyar ba kai ba zai yiwu ba in ba Allah ne abun bauta shi kaɗai ba to duniyar ma gaba ɗaya ba za ta yi don haka ya jama'a ku samu ya ƙini akan addini to abinda Allah ta'ala ke faɗi akan wannan ina magana akan rayuwa ko kala uku a rayuwar duniya khafa'is ɗin su ne waɗannan sai rayuwa ta biyu ita ce rayuwar barzakhu menene Barzak? Hmm? to kabari mahalli ne da ake binne mamaci rayuwar da ake bayan mutuwa a duniya kafin kiyama ta tashi wani shi ake cewa barzo don wani an kai shi kabari wani ba kai shi kabari ko wani kura ce ta cinye wani ruwa eh, ko wani gobara ko ya kone in ka je makabarta ba gurinta amma kuma shekaran jiya yana nan Allah ya ɗauke ransa ta wata hanyar daban amma ba a san kabarinsa ba kuma eh, an raba wato ransa da gangar jiki wannan rayuwar da za a raba jiki daban shi jikin a sa shi a ƙasa a turbuɗe shi tsutsotsi su cinye gaba ɗaya jikin saboda rashin ƙimarsa ya ƙare gaba ɗaya tsutsa ta ci waye ya ci gafiya ta ci komai ya ci sai ƙasusuwa duk girmanka da fahimtarka haka Allah zai barka sai waɗanda Allah ta'ala ya kan zaɓa ya ware su saboda wata su wata siffa ta karama da Allah yake karrama su yakan ajiye su su zauna haka kamar da shi ma wannan ya tabbata ne a jisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan rayuwar sunanta rayuwar ne barzakh to a rayuwar barzaku ita ma daga cikin khasa'is ɗinta siffofin da suka keɓance ta shine mai rayuwar duniya baya mu'amala da mai rayuwar barzaku mu'amala yadda za ka zauna a je a gaishe shi ina wuni ina gajiya ko a kai masa ziyara alaƙar da kake da ita shine kai masa addu'a ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka ji kansa ya Allah ka sai sai ta masa wannan rayuwar da yake ciki an faɗa mana annabi sallallahu ya faɗa cewa ran da aka kai shi aka binne yakan ji takun kafafunmu to amma bayan nan ana cire ran dama ana dawo masa da ran ne domin a yi masa tambayoyin nan na kabari guda uku man rabbuka ko wa ma dinuka wa man nabiyuka to bayan nan Allah ta'ala zai bar mutane haka za a zauna a yi ta jira shekarun da Allah ne kawai ya san su ran da kuma kiyama ta zo ranar ƙarshe kenan na rayuwar wannan duniyar ran da Allah zai ruguza komai da komai da kake gani duk halittar nan da yi mai tsari Allah ta'ala kuma sai ruguza ta ku da aka sa a wannan duniyar an zo dama da ku ne don ku bauta wa Allah kuma don a gwada ku za a tafi wani wuri a taru amma kafin a taru za a yi abubuwa biyu Allah zai sa mala'ika ya busa ƙaho in ya busa ƙahon nan da wanda suke da rai an gane duk wanda yake da rai sai faɗi ya mutu bayan wani lokaci kuma kamar da zo a hadisi shekara arba'in a lissafin Allah shekara arba'in a lissafin Allah shekara nawa kowace shekara kowane kwana ɗaya a lissafin Allah shekara nawa ce shekara dubu ka wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun yini ɗaya a wurin ubangijinka kamar shekara dubu ne a lissafin ku shine kamata uddu eh a lissafin ku ku ɗan adam hmm, yanzu irin duk lissafin nan da muke yi kai wallahi lamarin Allah fa ba abu abubuwa duk wannan lissafin ai nakan faɗi wani abu lokaci in zo irin wannan zancen ko nakan ce mana yanzu tsakaninmu da manzan Allah fa sallallahu alaihi a lissafin Allah kwana ɗaya da rabi wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da muke ciki yanzu ba shi ne dubu ɗaya da ɗari hudu ko da arba'in da bakwai ta hijira kenan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuka kamar in ma ka ɗauka dubu ɗaya da ɗari biyar to a littafin Allah fa kwana ɗaya ne da rabi a littafin Allah lamarin Allah sai ka wallahi duk wanda bai imani da Allah ba za a gan shi a cikin istirabi yake eh to wannan ranar da Allah ta'ala zai tashi mutane shine kuma ake kira ranar da ne ranar kiyama sai a sake busa wani kafar sai duk waɗanda suka mutu din nan datan da waɗanda aka busa ƙaho suka faɗi suka mutu to kuma sai kowa ya tashi wanda aka binne shi a kabari sai a gan shi a bakin kabarin ya tashi ya fito Allah ta'ala ya haɗa ƙasusuwan nan da suka rididdige sai a tashe su dama umarni zai ba su ya ayyatu hal'izamul baliya ya waɗannan ƙasusuwa da suka rididdige sai Allah ba su umarni duka sai su haɗe jiki ya dawo wannan jikin sai kuma a busa masaransa. babu inda za ka ɓuya wanda kura ta cinye haka za a ba da umarni duk naman nasa da ƙasusuwan da komai duk su dawo wanda ruwa ya cinye haka Allah zai bada umarnin ya dawo in ya dawo kuma a sa masa rai sai mu tsaya tsuru-tsuru da mu in aka yi wannan tsuru-tsuru za a yi wasu shekaru sannan Allah subhanahu wata'ala zai umarci a taho kuma a koro mutane sai a tafi mahashar wani wuri da Allah ya ajiye domin a haɗu a nan za a hisabi haka za a tsaya shekara da shekaru a wuri guda shekara da shekaru haka za a tsaya rana a matso da ita azaba da wahala duk wannan abin da kake ji a duniya yau ka tashi baka karya ba yau duk abu ne mai daɗi ran kiyama ahwalin ran kiyama ai yana daga cikin abin da ake so a rike wa mutane wa'azi dama a kansa from time to time ahwalu yawmil qiyama ko a hudubobi yana da kyau imamai su rika tuna wa mutane abin da zai faru fa gobe kiyama insha Allah wata rana mu tattauna irin waɗannan abubuwa ba dan komai ba dan ka kalli rashin ƙimar wannan duniyar wannan duniyar ba ta da ƙimar da za ta kai ga kasaci kayan wani ko ka kashe wani ka raba wani da ransa ko kai ta wata fitsara da wata bunƙasa da wata ƙafafa da jin kai wani ne ita kanta duniya duk ba ta kai wannan ba to bayan Allah ta'ala ya tara mu shine za a yi wannan zancen da nake faɗowa a wannan a aya ta suratu yunus walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi nafsadat bi inda a ce duk wata rai da ta yi zalunci ta mallaki duk abin da ke cikin duniya kaga dai babu wani mutum ɗaya yanzu da zai ce ya mallaki duk abin da ke cikin birnin kudu nasa ne ko da gidaje kowa da gidansa ko guda ɗaya ko sama da ɗaya amma dai a ɗaya kawai yake zaune babu wani mutumin da ya mallaki gidaje goma sha biyu kuma kullum yana cikin gida goma sha biyu ne a rana ɗaya zai yiwu yana wannan gidan yana wancan gidan ɗan adam ne kai iyakar ka ɗan adam ɗaki ɗaya za ka kwana a cikin gida ɗayan ma ba dama ka raba kanka ɗakuna da yawa saboda ba haka ɗabi'ar ka take ba to Allah ta'ala yake ambata mana da a ce ran da ya yi zalunci ya mallaki duk abin da ke duniyan nan lafta dat bihi da zai ɗauko ya kawo wa Allah ya ce ya Allah saboda azaban nan da na gani lamma ra'awul azab da suka ga azaba da suka ga wutar nama da ake ba da labari su ga irin ruruwar da take yi sai ya ce ya Allah duk duniyan nan da na mallaka ga ta na kawo maka ka karɓa ka ƙyale. to Allah kuma ba san duniyar yake ba kaga kenan ashe nan ana gaya maka ne in kana da abin da za ka yi ka fidda kanka tun yanzu to ka fara in ko baka fara ba kama kara me zaka yi ka gyara aiki domin gobe kiyama zaka je ne ka tsaya gaban ubangiji ba ka da mallakar komai akwai wani wanda aka haife shi ya zo duniyan nan da dukiyarsa haka ya zo tsirara ko kaciya ba shi da ita ba riga ba wando kintsin da iyayensa suke masa shine dama in an haife shi za a yi tattali a sai riga a ajiye ko ran da aka yi masa wanka a ka riga a yi murna an yi sabon ɗa to ran da ya mutu ya ake kai shi makabarta haka ɗin nan yadda ya fito haka za a je a mai da shi ba wando ba riga ba pant ba komai ba rawani ba hula sai likafa farin alawari dan kyalle wanda a duniya in aka baka ka dinka ka sa sai ka rena ka ce ka ba shi zaka sa ba amma in ka mutu wannan abin iya shi za a nade ka sai a je a binne ka duk irin sanda 'ya'yanka suke maka ba mai cewa bari in taya baba kwana ɗaya ko akwai dan Allah a cikin wane ne zai zuwa zai je makabarta in za an binne babansa ya ce shi dai dan Allah dan buɗa masa wuri ya dan raka shi saboda tausayin da yake babansa su kwanan uku zai bar shi dai haka ya rako ya dawo wanda zai ya daga ni akwai babu babu na da an yi wa annabi sai fi cancanta saboda darajarsa amma yana nan a kabarinsa shi kadai to haka kowa zai zauna shi kadai a cikin kabarinsa har sai ran da Allah ta'ala ya tashe mu to da kana da duniya to kuma kun ga ai babu mutumin da ya mallaki duniya din ko ke yasa dama aya ta fara ne da lau lau yawwa da a ce duk ran da ya zalunci yana da duniya baki ɗaya bayar dan ta zama fansa daga azabar wannan rana da ya bayar kuma ba karba za a yi ba wa bai na bil qist kuma haka za a yi musu hukunci da adalci adalci ai yana cikin adalcin Allah dama ba zai zo ya ce ina yan wuta ina yan aljanna tun da ya riga ya san kayansa ko ba zai ce ku zo ku shiga aljanna yan wuta ku zo ku shiga wuta ba a'a ba haka Allah yake tare da cewa yana da listi ya san shi a lauhin mafud duk an rubuta an rubuta a lauhin mafuz an rubuta a takaddun mala'iku ran da aka aiko su su busa maka rai amma duk Allah ba zai hujja da waɗannan ba da Allah ya hujja da waɗannan da sai a kira wannan aikin zalunci Allah ko baya zalunci da me ake hujja da shaidar da aka yi maka ta aikinka za ka zo ka tsaya ga takaddu an rubuta rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza in mutanen da suka rayu shekarun baya sun karyata wannan ku dai mutanen zamanin yanzu ba ku isa ku karyata wannan abu ko ba haka ba ku a zamanin yanzu mu gashi nan muna dauke da shaidar ayyukan mu kowa ta sa aljihunsa kun ganta a duniyance kawai wannan a duniyance an riga an kama ka in aka samu wannan duk inda ka je da duk me ka faɗa da wa kai magana me kuka faɗa mai kuka tsara in an so a san shi duk lambarka kawai za a sa a kwamfuta komai zai fito in ɗan adam Allah ya bashi wannan ƙarfin da zai iya wannan da tunani ta hanyar wannan technology kai bidiyo naka komai kai na bidiyo za a iya ganin ana sa lambar nan taka fa haka sunan zai zo a cikin kwamfuta da bidiyon da kai da kai dawa mai ka nuna mai ka nuna duk yana nan za a iya fito ma da shi to in a duniya za a iya maka wannan ina ga gobe kiyama to haka za a zo da takaddun nan mala'iku za su shimfiɗa su kowa zo ya ɗauka kana buɗewa iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka min hasiba wannan kitab din kafa bihi alayka hasiba ya ishe ka hisabi a kanka ne zai ma hisabi ne dai accounting for everything you did haka za a zo a lissafa abinda baka yi tsammanin yana ciki ba wallahi za ka ga yana ciki Ke sa har za ka yi kafiri da ce mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa a hasaha. dan abu hinken nan da babba duk bai bar su ba sai da ya lissafe su ya ƙididdige su wallahi babu wani abu da ka aikata da zai ƙuya mai kyau ba za a zalunce ka ba yana nan za a bayyana saboda a baka sakamakonsa mummuna yana nan shi ma ba za a ɗora maka kuma abin da ba kai ba to ya jama'a kun ga in aka haɗu a gaban ubangiji inda me ake da shi da za a samu tsira wallahi ayyukan nan ne za ka mai ƙoƙari don allah mu gyara wannan rayuwar tamu mu gyara alakar mu da Allah mu zama mutanen kirki mu yawaita ayyukan kirki na filfilin nan yanzu wannan abin da muke renawa ko sallolin nan da ake kira Sunan sunanin rawatib yanzu waɗanda suke aikata su ma mutum nawa ne sau da yawan mu ba mu aikatawa raka'atai fajiri a kowanne ba ruwansa baya yi raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar wani sai ya ji nauyi farillan ma ya aka yi aka kare ta an kira baka shirya ba an zo an tada ikama baka fito ba sai raka'ar ƙarshe sai ka zo kuma da lalaci kana jin duk ka gaji ana sallamewa fa wani ya tashi yana ramawa yana kalle kalle yana rama abin da ya rage yana sallamewa sai fito da waya shikenan kuma sai a ci gaba da wata rayuwar har asar in azhar na filfilin nan da yawa ba a yi to don Allah mu gyara wannan abu a gyara da na filin nan da ayyukan alheri kai har sakin fuska da za ka yi a fuskar dan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa har wannan sai a rubuta ka haɗu da ɗan'uwanka uwanka kada ka murtuke fuska ka saki fuska wannan ma sai a rubuta maka cewa kai abin kirki kaga wani ya taho da kaya sun fi ƙarfinsa ka taya shi za ka ɗora masa ka ɗora masa wani abu ya dame shi ka taimaka masa duk sai an rubuta kuma sababi ne na tsiranka don haka ya jama'a don Allah Ni ƙoƙari mu yawaita waɗannan ayyukan kuma gashi abin da muka aikata na zalunci sai sa Allah a nan wani aiki cewa da kulli nafsin zalamat duk nan da ya yi zalunci zalunci kuma iri biyu ne zaluntar kai da zaluntar wani ko mutum ya zalunci kansa ta hanyar laifuffuka shirka ne bidi'a ne saban Allah kaga wannan ka zalunci kanka ko kuma ka zalunci dan adam ka cuci wani ka ci mutuncinsa ka zage shi ka sace masa kaya ko kuma ka taba masa jikinsa ka zubar masa da jini sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wannan duk a cikin hukukun nasi ne to su hukukun nasi ya suke in har ka ci haƙƙin wani to ba a biyan wannan da wani abu sai da ayyukanka gobe kiyama in ka ci masa kuɗi ka karɓi bashi ka ibiya in kai sata ko ka haura gida ka ɗauke masa waya ko makamancin wannan gobe kiyama sai ka dawo da ita to kuma babu waya babu kuɗi tare da kai domin da za a sa ka a kabari ba kokobo kila a ranar ma kokobon ma ba ka da shi yasa ba matsala irin matalauci ya zama kuma mai saban Allah ko ga talauci ba ka da komai kuma sannan ka saba wa Allah ai baka kyauta wa kanka ba ya kamata ka yawaita aikin alheri abinda za ka biya zaluncin da kai ma ba ka da shi ko a duniya aka barka da bashin da yake kanka ya isa bala'i to balantana ka tafi lahira ba ka da komai da za ka biya kowa kuma sannan ba ka yi aikin kirki ba da ladan aikin kirki nan daga ci ne za a rika ɗaukowa ana biyan haƙoƙin waɗannan da ka cuce su amma inda haƙƙin Allah ne in ka ce ya Allah kai mun afuwa ya Allah ka gafarta mun? shi ke nan fa sai Allah ya ce maka shi yasa huququllahi mabniyatun alal musamaha wa huququl ibadi mabniyatun alal mushaha alal mushaha haka haƙoƙin Allah an gina su ne akan rahama da tausayi da jin ƙai, duk abin da kai wa Allah sai Allah ta tashi ka tafi an yafi amma ɗan adam fa kowa haƙƙinsa yake nema zaka karkace haƙƙin kowa la na dukiya la na mutunci la na zage-zage muna roƙon Allah Allah ya taimake mu Allah ya sa mu zama mutanen kirki Allah ya ɗora mu akan tafarki madaidaici Allah kuma ya sa mu ci gaba da rayuwa a musulunci Allah ya kuma har ƙarshen rayuwar mu mutu a musulunci ya Allah ka ni'imtar da mu da musulunci da fahimtar musulunci babu rayuwa mai daɗi wallahi irin rayuwar musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a kanta kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da ba mu son juna Allah biya kowa daga cikin ku bukatunsa na alheri ya Allah duk wanda yake zaune a wannan wuri duk abin da ya dame shi Allah kai masa maganin sa wanda ke jin yunwa ba shi da abun karyawa Allah ka hore masa wanda ba shi da aiki Allah ka bashi wanda ke neman karatu Allah ka bashi wanda yake neman leburancin da zai yi ya samu abin da zai rufe mutuncinsa ya Allah ka bashi wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rasu kuma ya Allah muna roƙonka ka sa aljanna ce Allah ka ji ɗan iyayenmu da suka gabata Allah ka yafe musu kurakuransu Allah ka yafe mana namu kurakuran Allah ka sa aljanna ita ce makomar mu baki ɗaya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mu yawaita da Allah addu'a ga ƙasar nan tamu dan Allah mu yawaita halin da muke ciki a ƙasar nan yana buƙatar sake mai da hankali da koma zuwa ga Allah da tuba da roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci a kan kafirci irin sharrin da ake ƙullowa al'ummar musulmi yanzu na a jefa rikici da tashin hankali a tabbatar da talauci a kanmu a hana mu sakewa a hana mu samun komai muku a hana mu haɗin kai har yanzu ai ta shiga tsakaninmu a wargaza tsakanin wannan da wannan tsakanin wannan da wannan ana yin sa duk duniya duk wata ƙasa ta musulmi yanzu ba inda aka bari su zauna lafiya wannan abun kuma bai kamata a ce ba mu faɗaka da shi ba kuma muna nan a hakan da wannan jarabawar da musifar kuma muna cikin saɓan Allah da rashin sanin wato eh, mutuncin kai da darajar kai to muna roƙon Allah da ya da mu daga wannan yanayi Allah kuma ya ceci al'ummar wannan ƙasa tamu Allah fidda mu daga cikin wannan tashin hankali abubuwa na rashin zaman lafiya Allah ya mana maganin shugabanni da suke jagorancin mutane a mataki na siyasa Allah ya jawo hankalinsu su san menene a gabansu su san haƙƙin amanar shugabancin nan ta al'umma a kansu ya Allah muna roƙonka ka bar waɗannan mutane su lalace su rikice yadda gaba ɗaya al'ummar nan tamu za ta lalace Allah ka kintsa mu Allah ka haɗa kanmu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh